Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfili Hashin Kumel tare da babaya ko Makiyar da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Alhamis 22 ga watan Oktoba na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To sarfilu masu zanga-zanga a Legas da 'yan Najeriya sun zargi sojojin kasar da buɗe wuta a kansu a ranar Talata yayin da suka wa dokar hana fita a kokarin neman kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda ke yi wa mutane. 'Yan Najeriya mazauna Ghana sun karu da 'yan uwansu da suka gudanar da zanga-zanga a kasashen Afirka ta yamma biyo bayan zargin da ake wa sojojin Najeriya da buɗe wuta akan masu zanga-zanga da yammacin ranar Talata. kana dan takarar republican shugaban kasa donald trump da abokin karawansa na democrat tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden za su fafata a wata muhawara da yammacin yau alhamis kwanaki goma sha biyu kafin zaben kasar a ranar uku ga watan disamba na neman wani wa'adin shekaru hudu a fadar white house kanun labaran kenan aka saurara yayin da zanga-zangar lumana ta rikide ta koma tashin hankali a fadin najeriya Kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta yi kira ga gwamnati. Dole ne gwamnati ta yi tsaye magance maganta abin nan a kan lokaci. Babu zancen a ɗaga kafa a ce wai kan ƙasashen duniya su ce wai an ci mutuncin wani mutum da ya fito ke zanga-zanga ta limana. A ci gaba da neman hanyar magance tashin hankali kuma gwamnatin jihar Filato ta ɗauki wannan mataki Gwamnatin jihar Filato ta ce za ta damƙe duk wani basarake ko shugaban al'umma da ya sake aka samu barkewar rikici a yankinsa. haka kuma za a ji cewa mai alfarma sarkin musulmin najeriya ya yi kira ga dukkan 'yan masarautun zazzau su haɗa kai don ciyar da masarautar gaba sai kuma shirin domin iyali da giras alheri abdu za ta kawo mana amma yanzu sai an fara da sauraron labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri masu zanga-zanga a Legas da 'yan najeriya sun zargi sojojin kasar da buɗe wuta a kansu a ranar talata yayin da suka bijirewa dokar hana fita a kokarin neman kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda ke yi wa mutane ma'aikatar sojan najeriya ta musanta cewa jami'ai masu kayan sarki da aka gansu a shafukan sada zumunta suna buɗe wuta akan masu zanga-zanga ba mutanensu ba ne wani matashi mai shekaru 25 dominic alonge ya ce ya bar wurin aikinsa da wuri bayan hukumomin Legas sun sanar da dokar hana fita da ke farawa daga karfe hudu a ranar Talata. Ya kwashe sa'o'i da dama cikin cunkoson motoci sakamakon shingaye da masu zanga zangan suka kafa, lamarin da ya sa ya karu a cikin masu zanga zangan a unguwar Laki. ya ce da misalin karfe bakwai na yamma sai ga jami'an tsaro saye da kayan soji suka fara buɗe wuta a kan taron jama'an bayan sun kashe kyamarorin kan hanya ya ce sun zuba harsashe da dama masu kisa domin tarwatsa masu zanga-zangar jama'an tsaron za su iya yin amfani da ruwan zafi ko bulala domin tarwatsa jama'a amma sai suka yi amfani da harsashe suka kashe mutane da dama sai dai jama'ai a Legas sun ce mutum guda ne kawai ya mutu wasu kuma suna karɓar jinya a asibitoci a Legas. Amma ƙungiyoyin kare hakkin bal'adama sun ɗora wa gwamnati laifin harbin da aka yi. a rio dare shugaban irin waɗannan ƙungiyoyin da ake kira nigerian center for liberty cewa ya yi uh, ya ce harbin masu zanga-zangar lumana da sojojin najeriya da wasu jama'ai suka yi aiki ne na rashin imani da sojoji marasa kirki da gwamnatin najeriya ta tura su tare da haɗin bakin gwamnatin jihar lagos suka aikata wannan ɗanyen aikin a hali da ake ciki kuma 'yan najeriya mazauna ghana sun karu da sauran 'yan uwansu da suka gudanar da zanga-zanga a kasashen afirka ta yamma biyo bayan zargin da ake wa sojojin najeriya da buɗe wuta akan masu zanga-zanga da yammacin talata kimanin mutum da hamsin ne suka yi cincirindu a wajen ofishin jakadancin najeriya a birnin accra a jiya laraba galibin mutane 'yan najeriya ne da wasu 'yan gane da suka mara musu baya franklin digba dan Ghana ne wanda ya ce ya shiga wannan tattaki ne saboda kasashen biyu na da mu'amala da dama musamman a wurin harkokin nishadi. Ya ce abin da ke faruwa a Najeriya to dole ne a taya 'yan Najeriya bakin ciki. Shi ma a wando Himba Oriya dan Najeriya ne mazaunin Ghana ya ce yana sa ran wannan zanga-zangar za ta yi dalilin sauya al'amura a ƙasarsa. Dan takarar Republican shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa da Democrat tsohon mataimakin shugaba Joe Biden za su fafata a wata mahawara da yammacin yau Alhamis kwanaki goma sha biyu kafin zaben kasar na ranar uku ga watan Disamba na neman wani wa'adin shekaru hudu a fadar White House. 'yan takarar biyu da dukkaninsu suka haura shekaru saba'in sun yi ta yi wa juna katsalanda wanda trump ya fi biden yi a muhawarar sa'o'i casa'in a ƙarshen watan satumba wanda ƙwararrun harkokin siyasar amurka suka kwatanta da mafi muni amma a wannan karo hukumar shirya muhawarar shugaban kasa za ta rufe abin maganar ɗan takara yayin da ɗaya ke maganar minti biyu na amsa tambayoyi a kan muhimman batutuwa guda shida wanda mai jagoran muhawarar christian walker ta labaran nbc za ta yi musu abubuwa da dama a cikin muhawarar ta yau alhamis da za a yi a wata jami'a a nashville da ke jihar tennessee sun sauya akan abin da ya faru a muhawarar farkon an soke muhawara ta biyu da aka shirya yi a makon da ya gabata ne bayan da trump ya kamu da cutar coronavirus da aka kwantar da shi asibiti tsawon kwanaki uku. an jima kaɗan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran amma kafin nan za mu duba halin da ake ciki game da zanga-zangar lumana ta rikide zuwa tashin hankali a najeriya inda kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya ke kira ga gwamnati da ɗau mataki isa lawal ikra gare ka shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya alhaji nastura ashir sharif wanda ke jawabi ga manema labaru a garin kaduna ya ce lokacin da ya kamata gwamnati ta taka burki ga wannan zanga-zanga dai ya riga ya yi. Dole ne gwamnati ta yi tsaye ta maganta abin nan a kan lokaci. Babu zancen a ɗaga kafa a ce wai kan ƙasashen duniya su ce wai an ci mutuncin wani mutum da ya fito kin zanga-zanga ta limana. Ko da ita dokar da aka yi ta Majalisar Ɗinkin Duniya Najeriya tana da ta sanu a kanta cewa aka yi zanga-zanga cikin limana gwamnati kar ta ce za ta hana mutane yin ta. amma in zanga-zanga ta zama kuma ta wuce gona da iri an ba wa jami'an tsaro da gwamnatin kasa dama ta dauki mataki ta dakatar da wani abu dama dai wasu malaman addinin musulunci na ganin ya kamata al'umma su gane cewa zanga-zangar ba ta da wani hurumi a addinin musulunci baki daya alkali abubakar salihu zariya shine limamin masallacin juma'a na dan kanda da ke kaduna kuma yana cikin irin waɗannan malamai ga waccan masifar ba a daina kashe jama'a ba ba a daina satar al'umma ba kai ka fito kana zanga-zanga to kaga an ɓata goma ɗaya bata gyaru ba saboda haka addinin musulunci bai koyar da mu yin zanga-zanga har a kai ga kona ma wani dukiyarsa ko a hallaka rayuwar wani ko a zubar ma wani da jininsa ba ganin yadda wannan zanga-zanga ta jirkice zuwa kone-kone da kashe-kashen mutane a wasu sassan Najeriya dai ya sa wasu fara bukatar ganin gwamnati ta sa karfi. domin dakatar da zanga-zangar da suka ce wannan kawai ita ce ta rage a matsayin mafita. Game da wannan ne kuma lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista Elzubair Abubakar ya yi bayani a kan tanajin doka. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ga kowane ɗan kasa ko da shi kaɗai ne ya yi zanga-zanga amma ta lumana wato a hanya ba wanda zai zaga ba kayan wani da zai taɓa?" kuma ba zai sa wani ya hassala ba saboda abin da yake yi don haka mutane in suka fito suna take hakkin wasu to abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ta shigo ta hana su in dai ba su saurari hudubar da ta musu na su koma gidajensu ba kenan idan gwamnati ta sa karfi wajen ganin ta hana wannan zanga-zanga da tirga ta sauya salo ba ta saba doka ba Ba ta saba ba abin da kawai ba a so shine a ce an harbe su inda hali a kama su sai dai in suka yi harbi ana iya harbin su. Tun a yammacin litinin ta wannan mako ne dai gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta sanar da dakatar da zanga-zangar da ta fara a jihohi 19 na arewacin wannan ƙasa. yayin da zuwa yanzu wasu jihohin Najeriya da dama suka saka dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24 domin hana wannan zanga-zanga da ta riga ta ɗauki wani sabon salon da wasu 'yan ƙasa ke kokawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gai da Isa Lawal Ikra har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya dawo da ci gaban labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai fara ran gadin mako guda a asiya ta kudu a ranar lahadi yayin da amurka take shirin tunkarar matsalolin da ayyukan siyasa da tattalin arziki da china ke yi a yankin indo-pacific babban jami'in diplomasiyyar amurka zai je new delhi a india da colombo a sri lanka da mail a maldives da kuma jakarta a indonesia daga ranar 25 zuwa 30 ga watan oktoba a duk inda zan yada zango zan tattauna batutuwa da dama na haɗin gwiwa amma kuma za mu yi aiki tare da waɗannan ƙasashen domin samar da hanyoyi masu inganci na tabbatar da walwalar yankin indo-pacific in ji pompeo yana faɗa manema labarai a jiya laraba a wani taron 'yan jarida a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya kuma kara da cewa a ganawar da zai yi zai tattauna tare da kasashen a kan yadda za su yi aiki tare wurin dakile barazanar da jam'iyyar kwaminisancin china ke yi a yankin a ƙarshe jami'an iraki sun ce sun gano wani babban rami da aka zuba gawarwakin mutane da dama da ake ganin ƙungiyar is ce ta kashe su kana ta zuba su ramin nan take a gundumar kirkuk da ke arewaci da ake takaddama a kai yahiya rasul shine mai magana da yawun soji na firaminista mustapha alkadimi ya sanar a ranar talata a shafinsa na twitter cewa sojojin iraki sun yi nasarar gano gawarwakin sama da mutum hamsin yayin da suke kokarin kakkaɓe sauran is a ƙauyen dawood aluka da ke ƙaramin gundumar riyadh ya yi amfani da lakabin kungiyar na larabci daesh cewa ita ce ta kashe su kungiyar nan ta 'yan ta'adda yayin da take rike da ikon ƙauyen rasul bai wani ƙarin bayani ba akan gane mutanen da aka kashe su dubban 'yan iraki dai sun bata tun cikin shekarar 2014 lokacin da is ta kwace ikon musul birni mafi girma na biyu a iraki tare da wasu manyan yankuna a wurare da dama a iraki da makwabciya siriya Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla a ci gaba da neman hanyar samar da zaman lafiya a wasu sassan Najeriya. Gwamnatin jihar Filato ta ce za ta tuhumi sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma da suka bari aka samu rikici a yankunan su. kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji. Gwamnatin jihar Plateau ta ce za ta damƙe duk wani basarake ko shugaban al'umma da ya sake aka samu barkewar rikici a yankinsa. Matakin ya biyo bayan wani rikici ne da ya auku ranar talata na ƙananan hukumomin Jasta Arewa da Jasta Kudu da ya sanadin salwantar rayuka da asarar dukiyoyi. A taron masu ruwa da tsaki da gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya kira ya umarci sarakuna da shugabannin al'umma da suka fi kusa da jama'a da su yi amfani da doka wajen ɗaukar matakin hana tashin hankali a fadin jihar. Shugaban ƙaramar hukumar Jos ta Kudu Dacin Yohana Choji ya shaida min cewa sun ba da shawarwari da zai taimaka wajen kawo ƙarshen tashin tashinar da matasan ke yi. Bisa ga abin da ya faru jiya da mun gode ma mun gan ko'ina yanzu a nasu take. An ba da shawarwari da cewa ya kamata sarakuna su koma yankunan su su kira al'umma duka domin a gaggadar da matasa da cewa nan gaba kada wani matasa ya doka doka na shi ba. Alhaji Guda Usman da ke zama shugaban al'umma a yankin gangare a cikin birnin Jos ya bayyana irin matakan da suka dauka a yankin su. Da wannan abu ya faru shugaban wanga mun fito mun musu bayani kar wani ya fita babu ruwan su da abin da bai shafe su ba. Shin shugaban anguwa suna da ƙarfi na faɗa a na anguwa amma gwamnati ce da doka ita kawai za ta da laifi. Na kuma tattauna da wasu matasa da ke aikin samar da zaman lafiya. Sunana Malama Deborah John in har mu ya zo ɗaya gwamnati za su saurare mu amma mun fara nuna bambancin addini ko na kabila zai nuna cewa mu ma ba mu san ma muke yi. Sunana Aliyu Hassan El Yakub jakadan zaman lafiya a nan jihar Plateau kada mu zamto waɗanda za ya amfani da mu wajen tashin hankali. Ya kamata mu zama jakadu na kwarai a duk inda muka samu kanmu kowace al'umma tana muna alfahari da matasa ne muna fatan Allah ubangiji ya tsayar mana da wannan abun haka kwamishinan yan sandan jihar Plato Edward Ebuka ya tabbatar da mutuwar mutane biyar a rikicin da ya barke tsakanin matasa a ƙananan hukumomin Jasta Arewa da Jasta Kudu a ranar Talatan nan A halin da ake ciki dai dokar hana zirga-zirga da gwamnatin jihar Plateau ta sa na kan aiki yayin da kowa ya natsu a gidansa sai yadda hali ya yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gai da Zainab Babaji. To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaban majalisar kola akan harkokin addinin musulunci mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya bukaci waɗanda suka nemi sarautar zazzo Allah bai ba su ba su haɗa kai da wanda Allah ya baiwa sarautar domin ciyar da masarautar gaba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Dangantaka tsakanin cibiyar daular Usmaniya da masarautar zazzau ta samo asali ne tun lokacin da Shehu Usmanu Danfodiyo ya baiwa malam musa tuta domin jaddada addinin musulunci a yankin zazzau tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu duk wanda aka nada a zama khalifa a wannan masarautar sai ya yi mabaya'a ga khalifan shehu usman dan fodiyo domin jaddada waccan dangantakar sarkin zazzau na goma sha tara ambasada ahmad nuhu bamalli shi ma bayar da gado ba domin ya je sokoto inda ya mabaya'a ga sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar wanda shine khalifan mujaddadi usmanu dan fodiyo ya baiwa kalifan na shehu usman dan fado tabbacin goyon baya da biyayya ga cibiyar ta daular usmaniya a kuma ya shaida masu cewa ba su da wata matsala a cikin masarautar zazzau har ma tsayin da ranar tara ga watan nuwamba a zama ranar da za a bashi sandar girma dalilin da ya sa kuma muka tunanin tara ga wata zai kasance ranar tarihi mu gare mu domin a ranar ne kakana rikin zuwa a da sidi ya bar sarauta ya tafi lokaja to don haka muke sa mu kyauta wannan rana ya zama da cewa kuma ga sarauta ta dawo a ɗakin shi in allah ya da wannan rana mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar ya nuna gamsuwa da wannan zumunci mai tarihi da sabon sarkin da zazzabe jaddada ya kuma yi kira gare sa da ya adalci kuma ya rungume kowa domin kowa na sani a ja hankulan yan uwa na gidaje daban-daban da wasu yan uwan juna mutu ni ɗaya ne ta yawa na gidaje da mata kawo su a cikin wannan abubuwa domin a ga muhimmanci ya ɗaya haɗa kai a yi abu ɗaya dole mu haɗa kai mu gyara gidajenmu na nemi jin muhimmancin irin wannan ziyarar ta mu baya a tsakanin sarakuna ga bakin masanin tarihi a Sokoto Bello Idris. Abu ne wanda yake cikin tarihi a da duk aka samu dai irin haka to wannan baya'a domin jaddada mu mubaya'a ne jaddada yadda da cewa eh sarki musulmi shine ainihin shugaba ko ko shine wanda ke rike da kujera ko kuma karada ta mujaddidi Shehu Usman Danfodi. Wannan ziyarar ta sabon sarki na zuwa ne lokacin da ɗaya daga cikin 'ya'yan masarautar Zazzau iyan zazzau bashir aminu ya garzaya kotu yana kalubalanta naɗin ambasada ahmad nuhu bamali a zaman sarkin zazzau muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gai da muhammad nasir masu raro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da kuma sittin sai kuma kilo hazi buɗe ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo VOA Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu saurari salamu alaikum barkamu da ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci hukumomi su sake nazarin dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa na dandake waɗanda aka samu da laifin fyaɗe dokar da ta samu goyon bayan 'yan fafatuka. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen aiwatar da wannan doka da kuma kare hakkokin waɗanda ake zalunta. A cikin hirarta da shirin domin iyali, kwamishinan ma'aikata harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce an kafa wannan doka ne bisa la'akari da munin laifin da kuma bukatar ɗaukar matakin da zai zama ishara ga masu wannan hali. ta majalisar ɗinkin duniya ai mutane ne can na kasa waje mu kuma abin da ya dame mu a nan afirka a najeriya shine ya dame mu kuma abin da muka gani cewa ya kamata kuma jama'ar mu suna so Shi ne za mu aikata kowane laifi ai akwai gurbin abin da ake yi amma kuma tun da dokoki ne idan akwai dokar da aka yi aka ga cewa jama'a suna korafi akan wannan doka ko kuma suna ganin cewa hukuncin da ake yi bai musu daɗi ba suna ƙoƙarin su ga cewa an yi hukunci mai tsanani wanda zai zama shine izina to dole ne za mu saurari mutanenmu kuma dole ne za mu ga cewa an duba wannan doka an yi mata gyara domin ne saboda watan ka ce ka wani sassauta ni kullum abin da nake tambaya shine shin ana duba wanda ya yi wannan ana sa a bashi muhimmanci shin kuma wanda aka yi mafa menene zai sa a ce dan shekara 60 70 ko 50 ko 30 ya je ya bata yan wata uku ko shekara ɗaya ko shekara biyu wasu ma ƴaƴan ko baki ba su da shi su ba su da yanci a tsarin dokar eh, majalisar ɗinkin duniya a fitar musu da hakkin su shine muke tambaya ita wannan mata da take mana wannan katsalanda domin zan ce maka katsalandan ne saboda mu muna yi a yanda ya daidaice mu yanda jama'a mu suke so kuma yanda muka ga cewa ya dace a fitar ma da kowa hakin shi hajiya ba kwa ganin kila zai yiwu tana tunanin cewa kamar ilan an dandake mutum shi kenan kuma an kashe rayuwar ah, kamar za a ce an shiga eh, haƙƙin bil'adama to ai ba haƙƙin da aka fi shiga fiye da wanda yar da za a lalata wadda batta da baki wadda bata iya tafiya ba wadda nono take sha tana gaban uwarta ko tana kwance a cikin ɗaki aje a ɗauke ta a lalata akwai wani cin zalin da ya wannan akwai wani kashe mutum da yafi fi wannan a cikin irin wannan yanayin za ka ga cewa 'yan 'ya'yan ma har sun riga sun mutu domin kada ka manta cewa ko a jihar kaduna akwai 'yan shekara shida da aka iya ma irin wa'annan ta'asa ɗin kuma aka je aka yadda gawarta to saboda haka su ma kansu suna da 'yancin rayuwa kamar yadda aka ce bil'adama yana da 'yancin rayuwa ko kuma suna da yancin a kare musu su a kare musu mutuncinsu suna da yancin eh, su girma da walwala da komi a cikin al'umma saboda menene za a ce mutum zai je tashi eh, ya je ya bata su ya bata musu rayuwarsu wannan tabo ne fa har abada kuma ƙananan yara zaka ga cewa shekara shida shekara goma da sauransu kuma sannan zaka ga cewa wasu in aka riga aka bata su fa an bata musu rayuwarsu har abada kuma tabo ne wanda ba zai taba goguwa ba sannan banda haka nan wasu in ma ya taba ah, tsarin jikinsu na wajen haihuwa da sauransu ko da nan gaba suka girma suka tashi suka aure sai kaga cewa har abadan duniya ba za su iya samun su ma 'ya'ya ba saboda haka duk waɗannan abubuwan muke dubawa na tabbatar da cewa ah, duk wanda aka yi wannan an kare mata hakinta an tabbatar da cewa Ah, shi kuma wanda ya yi an yi mishi daidai hukuncin da ya kamata a mishi ah to in an dandake shi sai me ai ba wani abu ne saboda shi ma ya dandake 'ya'yan da ya bata Hajiya kuna nufin ah, ba ku ji gizo ba musamman wasu suna ganin da zaran aka ce kasashen duniya sun sa baki akan abin da ya shafi Najeriya sai ga abu nan da na ya sauya kenan wannan kalami na wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ba zai sauya wannan doka da aka riga aka samu ta hannu ba. Ai ba gudu ba ja da baya. Zancen sauya wannan doka ina tabbatar maka kaga ita wannan wakiliya za mu ci al'adunmu ya bambanta da nasu sannan saboda haka yanayin zamanmu ya yi bambanta da nasu kuma mu a yanda muke gani idan muna sauraron jama'armu kuma muna ganin cewa duk abin da aka yi da kuma gyaran da aka yi na doka akwai hujjar da yasa aka yi ba ma ɗauka kawai mu zauna mu ba hujja ba wani abu so saboda haka kaga dole ne yadda su ma suke cewa kare hakkin ɗan adam to su ma waɗanda aka zalunta dole ne mu ma mu kare su sannan kuma waɗanda suka yi zalunci dole ne mu hukunta su ya zuwa yanzu dai ita wannan doka ta ku ta riga ta gama nuna a iya cewa ana jiran fara aiki ne an riga an fara aiki da ita a in Allah yadda muna fatan cewa duk waɗanda suke nan da aka kama idan aka kai su kotu mun tabbatar cewa doka za ta yi aikinta kuma muna nan muna bin sawu da duk waɗanda aka zalunta ko kuma aka ci zarafi irin wannan in allah ya yarda muna nan muna bin sa duk wanda aka yanke wannan doka jihar kaduna za ta aiwatar da wannan doka akan duk wani wanda aka yanke wannan wani sako za ki aiki a ƙarshe a madadin gwamnatin jihar kaduna game da wannan magana ta fyaɗe da kuma tsarin da kuke na kawo ƙarshen shi to ni kullum abin da nake cewa shine mu ci gaba da kula da mu muna kare su muna duba su kada mu bari a ci zarafin su sannan mu dawo muna inda na sani na farko kenan na biyu ya kasance cewa idan har wannan abu ya faru to da allah muna son jama'a su daina sa baki inda gwamnati ta riga ta dauki nauyin duk wani abu a bari doka ta aikinta babu zancen na yafe ba zancen na riga na janye ba kuma zancen cewa a'a ana ganin talauci ne a waanda aka yi ma a ɗauki kuɗi a basu saboda idan ba a hukunta ba wanda aka bari ɗin yana yawo ba fa zai bari ba zai ci gaba ne saboda haka a bari a hukunta wanda ya aikata sannan na ƙarshe kuma ina fata cewa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin harkar tabbatar da adalci idan aka yi zalunci to da allah da annabi ya yi abin na tsakanin shi da allah daga mu kanmu eh, gwamnati da jami'an tsaro masu bincike da asibitoci masu bincike da kuma kotuna masu zartar da hukunci muna fata cewa duk wannan matakan za a bi su dalla-dalla kuma za a ba mai hakki hakkin shi kuma za a ba mai gaskiya gaske shi A nata bayanin, yar gwagwarmaya Maryam Yahaya Sani, shugabar wata kungiyar mai zaman kanta da ake kira Olmahiri Foundation, mai fafutukar kare hakkokin marasa galihu ta bayyana cewa wannan matsayin na majalisar ɗinkin duniya mai da hannun agogo baya ne bayan mun riga mun yi faɗa mun bi mun bi titi titina mun yi yaƙi da wannan yanzu kuma an kafa mana doka kuma wasu suna so su zo su sa mana su hana ruwa gudu akan irin wannan al'amari gaskiya wannan abu mu za a maida mu baya kuma dokan da muka roka aka mana aka sa mana hannu muna farin ciki da shi amma hajiya ku kuna ganin wannan doka za ta iya wani alfanu wajen dakatar da fyaɗen ne san suna ganin kamar kada a zo a bata goma ne ɗaya bata gyaru ba ina so in tabbatar maka da cewa duk wanda aka yi mishi wannan amma aka yi ma mutum ɗaya in Allah yarda an gama fyaɗe a Kaduna state saboda jama'a za su ji tsoro ai da ma rashin daukan dokan kenan shi yasa zaka ga al'umma suna ci gaba da yin laifuffuka yadda suke so in ka je wani kasan aka ce kamar dokokin titi saboda ana ɗaukan tsauraran matakai zaka ga ba wanda yake da wasa da wannan dokoki musamman irin su saudiya amma a zaka ga ana abin nan saboda ba a ɗaukan doka akan irin abu akan titi to amma yanzu aka fara gwadawa aka ga an gwada mutum ɗaya tabbas lallai wannan wallahi mutane za su shiga su ita wakiliyar majalisar dinkin duniya a najeriya tana magana ne na cewa da za ku samar da wasu hukunce-hukunce a najeriya wanda tsananin su bai kai wannan ba su ɗan zama suna firgitarwa ga masu fyaɗe maimakon wannan wanda kama ana ganin za a lalata rayuwa wanda aka dandake yaushe kuma an sha gwaji domin an kama mutum zaka ga idan ya fada hannu yan jarumai da gora zaka ga an mushi duka ya irin an abin nan an mushi duk abubuwan da zai tsorata amma gobe zaka ga wani ya sake yi saboda musamman zaka ga yayi kuma idan yayi suna ma kannan su fyaɗe baba yana ma 'ya'yan shi fyaɗe duk wanda sai a ce abin an sa musu ido an gani idan aka gwada bamu wanda zai sake mu kam mun yi kuka kuma an an samu na saboda mun shiga titi titi mun yi koke a gidan rediyo mun je kotu mun je ina ne duka saboda a yi mana kuma yanzu an sa mana doka kuma wasu suna so su yi mana katsalanda a cikinsa. wato hajiya kuna nan akan baka ku kenan ta ita wannan doka ta ci gaba da aiki a'a mun muna nan tabbas a ci gaba da wannan doka muna farin ciki da wannan doka kuma Allah ya bada ikon aiwatar da wannan doka kuma wannan doka in Allah ya da zai kawo ƙarshen ah, fyaɗe a cikin jihar Kaduna musamman jihar Kaduna Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin komi ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu kwamishina ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba da Maryam Yahaya Sani shugabar Umma Hairi Foundation mai fafutukar kare hakkokin marasa galihu. da kuma wakilinmu isa lawal ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice To Sarfilo a takaice masu zanga-zanga a Legas da 'yan Najeriya suna zargin sojojin kasar da buɗe wuta a kansu a ranar Talata yayin da suka bijirewa dokar hana fita a kokarin neman kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda ke yi wa mutane. Ma'aikatar sojin Najeriya ta musanta cewa jami'ai masu kayan sarki da aka gansu a shafukan sada zumunta suna buɗe wuta akan masu zanga-zangar ba mutane su ne. wani matashi mai shekaru 25 dominic alonge ya ce da misalin karfe bakwai na yamma sai ga jami'an tsaro saye da kayan soji suka fara buɗe wuta a kan taron jama'an bayan sun kashe kyamarorin kan hanya a hali da ake ciki kuma 'yan najeriya mazauna ghana sun karu da sauran 'yan uwansu da suka gudanar da zanga-zanga a kasashen afirka ta yamma biyo bayan zargin da ake wa sojojin najeriya da buɗe wuta akan masu zanga-zanga da yammacin talata kimanin mutum 150 ne suka yi cincirindo a wajen ofishin jakadancin najeriya a birnin accra a jiya laraba galibin mutane 'yan najeriya ne da wasu 'yan gane da suka mara musu baya dan takarar republican shugaban kasa donald trump da abokin karawansa da democrat tsohon mataimakin shugaba joe biden za su fafata a wata muhawara da yammacin yau alhamis kwanaki goma sha biyu kafin zaben kasar na ranar uku ga watan disamba na neman wani wa'adin shekaru hudu a fadar white house masu raro A nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na jamhuriyar Nijar. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da kuma ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya na gabatar da shirin da kuma ci baki ne wanda ya bada umarnin gama injiniyan mu na yau ni sarfil hashir gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya salamu alaikum